خير البريد المسلمين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه وموالاهم بإحسان إلى الدين باب الإجماع واتفاق كل أهل الأثر أي علماء الفقه هنا نفري على اعتبار حكم أمر كحدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث يتجه بالإجماع من الأمة لا غيرها إذ خصص بالإذمة وكل إجماع فحجة على من بعده في كل أثر أقبلا وإن قياد أثره لم يشترط أي في إيقاده وكيل مشترك ولم يجد لأهله أن يرجئوا لا على الثاني فليس يمنع ويعتبر عليه قول من ولد وسال له فقيها مجتهد الحمد لله babu ijma'i bayan mai bayani akan abinda malumma sun ka ijma'i akan abinda ake cin ijma'i ittifaqi idan maluma sun ka dace akan wata matsala ta faru abin da ya kasance bai da hukunci so ka kirkiro mai hukunci daga haske na alkur'ani da haske na sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam to duk abin da mujtahidai sun ka zo sun ka fahimto cikin alkur'ani ko sun fahimto shi ga sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam kuma fahimta ta dace ka zo guda ga hukunci wannan shi ake kira ijma'i kuma duk masu bayani akan ijma'i wasu ta akan akwai ijma'i wasu sun ta akan bawai jima'i saboda wai wuya kulluwa ta a ce gaba dai mutane sun haɗu akan manuha guda kuma sun dace da yadda shari'a suka ce wuya gare shi Ahmadu da Hamal ne ce sai daga irin sa kawai ko da kasance ana iya kididdige adadin su kasance su ta haɓar adadin su na kididdigowa wai su in su ta jima'i? ana ya gane ijma'in su amma ce in ba irin sa haɓar ba zai yi wuya ya ce amma ya zai samu kawai an taƙula wato za a ji da hilafan fi hazin matsala matsalar gaba sun wata saɓani gare ta ba wata san saɓani matsala ba wai ka huta ka ga ba ka yi da awa ijima'i ba ka ce matsalar ka ijima'iya ba ce ka ce ka kawai ni ban san la'alam fi haza hilafin ba san saɓani ba akan wannan to kuma haka wasu sun fita shi hakan lalle hakika babu jima'i, wasu daga cikin zahiriya sun a kan haka nan amma dai shi in hannun ya rubuta ta ma musamman akan ijma'i ya sanya mishi al ijma'u na sau shi ina da shi to sannan kuma a wannan ibnul mutri shi ma ta akan cewa akwai ijma'i ya rubuta ta musamman akan ijma'i ya sanya mishi al ijma'u shi ma alhamdulillah akwai shi a hmm? ah, ibn hamid shafi'i na a ah, ibn hamid shafi'iya a wannan a imnan masai ina shafi'iyya nuna halmin min zahiriya to kowane sharu ta tahi akan ijma'i wa'an sun kace akan cewa akwai ijima'i sun kawo hujjojin su masu ƙarfi kuma hujjojin nan ba zai su malum masu a kamar da za a samu bayanin suna gaba kaɗan insha Allah to ijima'i dai na malum wajibi na biya duk lokacin da maluma sun ka ijima'i akan wata matsala wajibi na ga dukkan wanda ka musulmi na shi da jima'i nan nasu to shi ne malar ce babu ijma'i kowace ijma'i ita ta ittifaqu ko in an kace haka nan waka sai ta kare kowa shi ijma'i ittifaqu ahlul asali ta kuda cewa na kullu dukkanin ahlul asali mutanen zamani ahlul asali ai ulama ai ulama al-fiqh ko kuma ai ulama al-fiqh ai hum ulama al-fiqh ko kuma ai ani ulama al ina nufin maluma na fiqh to ce wanda yi huwa ittifaqu ittifaqu kulli ahli al asari. ta ce wa dukkanin maluma na zamani da cewa ittifaqu wannan ya hidda sabanin su shi kenan ban da maluma na zamani sun ka samu sabani ko da mutum guda saba musu da jima'i bai kulluwa da haka nan ba ai maluman zamani wanda kuma kowane su ta hidina suka samu sabani ga ya dace wata matsala amma mutum guda sa a mafahimta su ta ce fahimta ta daban da tasu in ya kai cikin matsayin yawa wanda ake fitiga da kaulin su to in ya saba musu ijma'i bai kulwa da haka nan ita ce kulle a ahlul asali dukkanin maluma na zamani shi kuma wannan cewa ahlul asali, maluma na zamani ya yi da faɗi na wata al'umma sun bace mu shi wannan bai zama bai zama ijma'i duniya ijma'i da al'umma da ba ta kula gabanin a ummatu Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ijma'i bai kula da hakan sai abin da sai malum ma watan musulunci na addinin musulunci na Muhammadu sallallahu alaihi wasallama su hakula ijma'i akai ne ta gare shi ta kula. kulluwa ce a kullun asali watan ittifaqu dacewa na kullu dukkanin halal asali maluma na zamani cikin da aka ce ittifaqin su ya hidda shi ittifaqin su da an ce kuma ahlul asari ya hidda zamanin da ya gabata ai ulama al-fiqh kuma ko su ulama ulin ulama al-fiqh maluma da fiqh sunni ya hidda ulama al-lugati ya hidda ulama al-sarfi ya hidda ulama al-usul fiqh wanda su maluma sun shigar da maluma na usul fiqh sun ce ijma'i na kulluwa da su saboda ni sun ka istinbat da hukumi ina cikin masu istinbat da hakami masu binciken hukunci hukunci to ce wani da yi ulama ulfiqi maluma na fiqh shi kan lalle hakika maluma na lagos sun hita maluma na sarku sun hita maluma na nahau sun hita su ba a kiddiga da ijma'in su ijma'in su wata ba a kiddiga da shi sannan kuma ko ba su shigo cikin ijima'i na ulama ulfiqi ba ijma'i na kulluwa ba su ba dan matsala shari'a ce matsala kuma ta shari'a ana kula da malumman shari'a gare ta nuna nukunin babu dun musu ga wannan ala atibari hukumin ala atibari akan kula da hukumin amrin hukunci na wani al'amari a hadisa wanda ya faru wato wannan shi ake kira jima'i ittifaqu ahli al-asari ala hukumin ala hukumin nazalati ala hukumin nazalati ittifaqu ulama ittifaqu ulama al-asari me ake kira ijma'i ittifaq ulama al-asali ala hukm al-hadisi ala hukumin abu wanda ke ce faru hadisan nan ana nufin hadisa shari'a shi ce al-akbari akan kula da hukumin hukuncin mutum al'amari a hadisa wanda ya faru amma hadisa wace idan hadisa shar'an hadisa shari'a abin faruwar kasance abin nan ana bincike ga shari'a saboda ni watan da annahu mahallu nazarin a ulama'i لأنه محل نظر العلماء حادثة شرعية أبين تفارون شريعة ومننا معلومة تنجي abin da ya faru wanda kasance ana jingina hukuncin nan shari'a idan maluma sun mai a kai ne da shi kenan sun ka tafi wajen bahasi da sun kai bahasi ko wannan su ya hidda hujjoji ne min alkitabi wa sunna it kai ga matsaya matsayar da cimma shi ma wani iri na cimma irin wannan matsayar wani iri na cimma wannan matsayar sun ka dace ga kadai wannan ijma'i ya kullu akan haka akan hadisa wadda kasance hadisa nan shari'a ta banda hadisa lugawiyya banda hadisa nahawiyya banda hadisa balagiyya sai dai hadisa wadda kasance shari'a ce sai ijma'i ya kullu akan hadisa shari'a to shikenan sai ce ijma'i ya kullu da maluma kenan banda watan hadisa wadda kasance lugawiyya ce kila alal misali masu luga sun fice yanzu abin da ne kamata mai mai suna kamar yanzu ka gabatu ko ba ta ba mu da su ne dan ba ta turanci da muka juya ko to yanzu alim misali ma fuluba na Hausa muka ce yanzu ba to wani suna kamata a yi mai kamar yanzu ga shi hanka ai turanci na kuma ce shi kenan sai a ulama ulluga malum ma na luga ta Hausa ce yanzu alim misali irin ba to wani suna kamata a bashi wani suna kamata ya dace da shi to kuka sun ka to sun ka isa haƙi akan suna guda kaga wannan ittifaqi na na ahlul lokaci? ko eh kaga yanzu alal misali zasu akwai masu cin dan doci dan doci ko to kaga yanzu alal misali irin hansar wanda, ya kamata a ce ulama'u a ulama'ul luga maluma na luga ta Hausa a ce sun tsaya sun ba hansa sunan da tace da shi wanda da faɗi ne shi kenan maluma na luga sun dace akan wannan in an kawo dai shi kowa na gane shi ne akan shi shi na ce watan shar'an ga shari'a Abin da zai kasance watan maluma suka dace akan hukunci ne wani abu wanda faru har sa shari'a a cikin na shari'a na kuma maluma sun ka dace a kai ne to shi aka ce mai ijtihadi shi na ce kafa mutu talatin an ka haramcin sallah ta harfi da kai kaga wannan a maluma dukkanin maluma sun yi ijma'i watan qala ibn qala ibn muzani jama'a ulama ul-islami a Jama'a ulama a jama'a ahlul ilmi manoma sun yi imani ala anna salata kan cewa sallah la tajid ubat iswa illa bi tahatta sai sarki la tajid illa bi taharati idza wajada al-mar'u ilayha as A jama'a ahlul ilmi ala anna salata la tajid illa bi taharati idza wajada al-mar'u ila hasbila hal in malum ma jama'a sun yi ijma'i ala anna salata akan cewa sallah la tajidu bata iswa illa bi dahatin sai tsarki illa idza wajada ilaiha idza sabila idza wajada al-mar'u idza idan dai al-mar'u mutun wajada ya samu sabila hanya ilaiha zuwa ga nan da iko tsarki wannan ijma'i na malumma wannan shi a cikin tabul ijma'i na wannan ibnu wannan matsala ya fara dan haka doko sai fara da tabul al-wudu sai kawo duk abin da malumma sun kai ijma'i gare shi dahara da wuce ta koma ga asalatu sai shi kawo abin da sun kai ijma'i gare shi haka dai abin da malumma sun kai ijma'i shine a kawo dole haka ce kafa masa halatu dan ka haramce kuma bin hadisin kare kenan kaga malumma sun yi ijma'i akan haramcin kula da tsari ba Allah babu tsarki haram na ijma'in malumma amma da ka'ida ka ga ce da ka'ida ko ta ce ni idza wajada al-mar'u ila sabila idan mutum ya samu hanya ga tsarki saboda ni ta ai mun karanta wa man lam yajid ma'an wala mutaymiman fa da aqwali ba. Yi yusalli wa yaqdi aka suma qala malikun wa asbagu yaqdi wal ada'u li ashaba ko sai kenan ka ga matsalolin ga za ka ga sai kawo haddi haddin kawo babu wani abu wanda ke shigowa cikin da cikin haddi sannan abin a cikin haddi ko bai fita to shi na ce kawai mutu talatu tamkar halaccin sallah bil hadisi kari idan tajja bil ijma'i man zai mutu ko idan tajja an yi hujja bil ijma'i da ijma'i min zil ummati amma na wannan al'umma ijma'u hadhihi al ummati ijma'u ijma'i na hadhihi al-umma wannan al'umma umma hujjatun hujjana min hujjati shar'i yajibu al-amalu biha ala kulli muslimin ijma'i na al-umma mu ijma'u hadhihi al-ummati ijma'i na wannan al'umma umma ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam hujjatun hujja ce min hujjati shar'i da cikin hujjoji ta shari'a yajibu al-amalu bihi wajibi na aiki da shi ala kulli muslimin ga dukkanin musulmi wajibi na ga dukkanin musulmi shi aiki da ijma'i amma ijma'i nawa ijma'i na hadin ummati kenan banda ijma'i Umar ta gabata sai zama hujja gare mu don haka ce in eh, hujja an yi hujja bil ijma'i ijma'i min duk ummati na wannan al'umma la ha la min ha an ce ma ijma'i na wani ta ba sai zama hujja gare mu yace saboda ni saboda kusa an keɓance wannan al'umma bil mata da kariya al'umma mazo sallallahu alaihi wasallama ma'asumatun anil hadai a jama'a alaihi ga ayyukan ijma'i akai ne wa dalilu ala zalika qawluhu ta'ala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan wa kadhalika ja'alnakum Allah ce mun sanya ku ummatan al'umma wasatan ai hudulan adalai wa hadha yakaddi al-ismata wannan shi na rufin kalma shi ma ajama ko alai dukkanin ayyuka sun kai jima'i gare su wa hada ya kasance ismu tamilar hadai wannan shi na gudun haƙiƙa, wata akwai ijma'i ya kasance shi na hukuntar da al'ismata kariyar su tamilar hadai da kuskure shi ma ajama ko alai da dukkanin ayyuka sun kai ijma'i kai ne aulan wa fi'ila in na kauli na kwana aiki na wannan abin da ibn hajar kenan ya cikin shakin ne fatul bari a a shafi na a mujallaji na goma sha uku cikin mujallaji ne na ƙarshe ina ganin shafi na ɗari uku shafi na ɗari uku da sha bakwai za a samu wannan matsala ciki wa kazalika annakum ummatan wasata yakunu shuhada ala nas su ke mutane haka shi kenan ta ga ce wannan magana wahala ya kasance ismata wannan shi na nuna hakika akwai kariya min al-hada'i ga dukkanin kuskure bima ajmahu alai da nan sun kai jima'i a kai ne kaunan wa fi'lan kauli ne ko aiki ne sun samu ijma'i ga matsala da kun ga shekiyar suna da kariya da kuskure suna da kariya daga fata da dukkanin abin da kasance sun jima'i a kai ne da ijma'in nan kauli na ko fi'ina na ba za a samu fata ciki ba ba za a samu kuskure ciki ba tunda ya ce al-isma min al-hada'i ko za ka shi kenan kaga ummatu muhammadin ma'asumatu an al-hadayi kuma ajma'u alaiha suna da kariya daga kuskure ga dukkan ayyukan kan jima'i akai ne sannan kuma wannan adalata akwai daga cikin hujjoji marawa marawa abu dawud abinda abu dawud ya ruwaito wa tirmidhi tirmidhi wa lafzu lahu lafzina tirmidhi na qala sallallahu alaihi wasallam la tajtami ummati ala dalalati al-umma ta ba ta haduwa akan bata ko da shi wannan hadisi watan fi da abu shi da ramni amma wadda da min turikin yi kawai ba a zuha ba adan wannan hadisi la tajidu la tajidu min ummati ala dalalatin ko la tajidu min ummati ala azai wannan hadisi rawahu abu dawud tirmidhi amma ta da hakan ga wa fi hadisi da akun ko ramni ga nabi ne amma ware da min turikin yi kawai ba a duha ba a ta ci gobe hanyoyi daban-daban wa'annan hanyoyin ta ce da kafar da tashi a shekin sai sai haka da zama ta ife shi koma mi hannun mi hannun ligari a gaishe sosai ne ya ce to wa kullu ijma'in sani ijma'i hujjatun alamun ba da hujja ne ga wanda a baya ne kaga dai ijma'u hadhihi al-ummati hujjatun mm. ijma'u hadhihi al-ummati ijma'i na wannan al'umma mu, ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hujjatun hujja ce min hujjati shar'i daga cikin hujjojin shari'a wal amalu bi wajibi na aiki shi ala kulli muslimin ga dukkanin musulmi to ya kare da wannan sai kuma ce wa kullu ijma'in sani ijma'i ko hujjatun hujja na alaman ba da da ba gari sannan kenan kaga ijma'u hadhihi al-ummati hujjatun ala man ba'da ijma'u sahaba sai sahabbai suka ijma'i ga matsala to hujja ne ga tabi'ai tabi'ai ba za su keci wannan ijma'in da sahabbai sun kai ba idza ajma'a sahabatu sai sahabbai sun kai ijma'i ala hukumi shar'iyyin akan hukunci na shari'a to lam yajiz lam yajiz ba shi halatta da tabi'ina da tabi'ai muhalafata zalika al-ijma'i akan wannan ijma'i saboda ni لأن إجماعهم حجة من حجج الشريعة لأن حقا إجماع حجة تلك من شريعة حجة عليهم وكان أكا خصوص حبين وعلى من بعدهم إذا نقوم قدوك أنه يتفجع بايانسو حجة إلى يوم القيامة هذا أنا أعرف يوم abin da imaji gare ba da ba za ka wani wannan ijma'i ba ya zama hujja su sahabban ya zama hujja ga ya zama hujja dukkanin manya ba a dan wanda zo baya gare su saboda me الإجماع يرجع يقولوا شكل الإجماع يقولوا الإجماع يمنع حدوث الخلاف idan ijma'i ya kullu shi an hana faruwar sabani shi ke nan yanke sabani kuma ba za a samu ba za a ba ya ya fi kulli asarin haka nan kuma ijma'i hujja na fi kulli asarin ko wani zamani a kabala wanda fuskanto نقلة يوم القيامة ثاني ثم سألنا انقراض أكل الجنس ثم انقراض أكل الجنس لكم وعشان قاري واللوكة المستلفين لم يشترط عشان الحشي وعشان بعشان أنت في انقراض الأكل كما يقول المثال بأسهم في إجماعي ثم معلومة صنكة شباشة إنا وبقى خارج أيكي لإجماعي أنه سنقاري wasu ka ce a razu asali sharadin fi a kada ijma'i mm-hmm. arewa ainihin lokaci na masu ijima'in na musu idan da sun kula ijima'i to ijima'in nan to fara aiki ta sun kare ka ce abin da akuja nan nan ga yakan yi gudan su ta daga ra'ayi na nashin farko mm-hmm. su kuma ba ko sai in ya ba su za su yi sa'a mara ne na farko an samu sa'a ijima'i ya kullu an gane don ko su malumma sun kace sun musu annan in kira su asali arewar lokacin ainihin son arewar lokaci na asali ko kira su arewar asali lokacin ijmani lam yi ba shi an tashi ba ba shi an tashi karewar lokacin ba a shi kenan ijma'i ne riga ya kullu da kullu ijma'i illa su bayan hukumar ya fara aiki Wa sun kace lallai hakika ba shi an haka nan ba sun kace eh haka nan ne ba a cewa sai zamanin nan na ya kare ko kuma tabi'ai zamanin su ya kare ko kuma wasu kula jima'i zamanin su ya kare kuma koma ga nasa habbai an kace tabi'ai sun kasance suna aiki da jima'i da kuma a abu ba su kare ba shi kenan kaga yin kiradul asri kai rubuta da shi da shi ko bisa ga wannan in mun ka doka ga wannan shi kenan kaga tun da ba shi da karewar lokacin mu jihadai ba ashe ma iya kullu kenan da ku taso baya gare su wanda an ka haifa sai matsayin mu tafi da samu cikin son ta ijma'i ba ce ai ai da iqadi shi kulluwa ce da Usman mu sun ta ce mushtaratun an sha'an ta iradul ahadi arewar lokacin da nan sun ka kullu ijma'i zamanin su bi azaba ya ce saboda ya ba shi halatta li ahlihi ga masu ainihin su ijma'in an yarji su koma illa al-sani wannan ya ba shi halatta da ahlihi ga an su haƙulla ijma'i an yarji'u su tashi ijma'in su koma daga fahimta farko illa al-sani illa al-qawli sani sai kauli na biyu wa sun ce in radul asal shartu karewar lokacin nan shar'i ne bisa ga wannan shi ke nan kafi tun da mun ka ɗauka wa alasani Ina alasani mun ka ɗauka akan alasani na biyu shi ke nan wajen tafiya sun haƙulla ijima'i zamanin su bai kare ba sun samu wasu ahiyar ijima'in su tun da an ce zai kulluwa ta zamanin su ya wuce a ce bai kullu ba ko ke nan yan gudan su bai sa'a ma ijima'in su bai sa'a ma ijima'i ba saboda ni ma a kallar ijima'u ijima'i bai kullu ba illa ba a da in kirarin a kan ban ƙarin lokaci in haka ce illa alasani fallaye sayan fallaye sayan nahu nan kan ba hana samun saɓani ba haka in haka nan ne wa yu'tabaru yu'tabaru alaihi wa alaihi a kan wannan yu'tabaru za a kula da kaulu zancen wani da wanda an haifa mun ka ɗauki cewa in qiradul asari shartun fi iqadul jima'i. wani lokaci shar'i na ga kulluwar ijma'i to in shar'i na kulluwar ijma'i a shekke nan kaji wanda an ka haifa bayan maluma sun riga sun yi ijma'i ijma'i maluma ya kullu da an ka haifi wani yaro sai an kan yaron ga sai girma duk girman da ilimi wa tsara min ita ijtihadi har ya koma cikin maluma mujtahidai a shekke nan kaga ya samu shi ma tun da an ka ce ijma'i kai kulluwa sai zamanin wa'ancin ya ƙare, ya shigo cikin shi ma zamani ne na kina da shi ma zamani ne na ya samu shi musu ga hukunci in ya ga hukunci bai kullu ba bisa ga wannan ba a samu mun kare wata matsala dan babu zamanin ba a samu kuma ya samu mujtahidi nan kuma cikin lalle hakika ba su karewa sai wani yaro ya taso wanda kasance kuma ya wasara na Allah ittihadi kina ya saba musu ya sa nasu bai kullu ba sai mun ka haro daga sahabbai haka na ya samu tabi'ai su ba su kare ba a saba musu su kuma tabi'ai da za a tabi yanzu a taho su saba musu a shi kenan ka ga kuka wannan ijma'i bai kullu bai lawan kiyama to a shi nan dai kaga kitabul asal shar a adamu ikram al asal shar eh kada ijma'i sai ina kullu ijma'i tace ni shi ce wannan ne da ba shi halatta da ahadihi ga ainihin su wasu hakula jima'i an yaji su koma daga ijma'in su ila alasani sai aka daure na biyu wanda ce karewar lokaci shardina walla ya sayu na nan kan ba a hana ba to duka ta haka nan wa alaihi sai ga mu da alaihi take ce wa alaihi ina ga wannan matsala in muka ɗauki lallai haƙiƙa karewar lokaci shardina to hayo tabaru za a kula da kaulu zance man wanda an haifa wasara يزدمو فكيه ما لم يمسكه مجتهدا مجتهدين الله من إذن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الله عليه وسلم kan akan wadacin الفقه الجماعة أهل العلم على أن على أن الصلاة لا تجب إلا جد حارسا إذا وجد المرء إليها سبيلا. to kaga hadisi na ko eh to malum sun yi ijma'i akan wato fahimta ko kaga yanzu na yi malum masu malum ma fadi ba su a hadisin gaba tarihi la eh, ya kabalu lahu salatu hadikum idza hadatha hatta yatawadda ya yara wallah an gane to shiga wannan hadisi malum sun yi ijma'i kan ma'anar wannan hadisi ba su musa ba tun da an malamai an ce za su koyo din sabar da akami wajen binciken hukunce hukunce sai suka zo wajen binciken hukunce hukunce guda su fahimta suna iya daban sabanin fahimta wasu cikin hadisin shi ba ce da shi shiga daga abin da manzon Allah ka miki sabanin abin da a zahirin hadisi gane da an ka samu irin wannan ijma'i da cewa inda zai dogara shi ma da abin da kasance madogara ce a kitabu madogara ce a sunna zata ne zuwa faƙi a sanar na ƙali an mutu da nanin da za ka la'akari an na shi on an ku wasu la'akari na annabi ibara asalin al'akari al'awwalar ijma'u ma a sunnati al'awwalar qur'an a sunnati wa tabi al-ijma'u min ummati wa tabi al-qiyas lil a'imma ilayhi tasabu asalin amma And.